الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد بركة مدساكي كسان شواء زمان بيو درسي نبيو أشكين درس منا أيكين حجي دا أمرا أكوي أبوا ما سمهم منشي يوم وادي كما تا alhaji الحجي يقول لدي شي غسكيا سبو دا كورا كوري دا ake دا أكي سامو لليني الحجي إدنزي yi aikin hajji to ya nemi ilimi na aikin hajjin idan zai je umra ya nemi ilimi da ake nufi ya nemi sani akan abu yanzu duk wanda zai tafi dubai ko america ko zai je china sayan kaya to kaga ai yana zuwa tambayi 'yan uwansa 'yan kasuwa su ba shawara su gaya masa me ya kamata ya yi wani irin kaya ne yake tafiya wanne ne baya tafiya don haka alhazai wajibi ne ku nemi ilimi akan mu'amalolinku na hajji da umra kada mutum ya kuskure ya aikin hajji akan jahilci ku makale makalewa malamai ku kusanci malamai ku nemi malamai su ta karantar da ku tun daga fara aikin hajjin nan har a gama su ta muku wa'azi su ta faɗakar da ku suna nuna muku Allah ya ce annabi ya ce in ba haka ba mutum zai zo ya wayi gari fa ya je aikinsa kuma Allah bai karba ba dole ne in za ka yi sallah ka san hukunce hukuncen sallah ka san hukunce hukuncen taimama haka aiki aikin hajji ana sanin hukunce hukuncen aikin hajji ba don komai ba don a yi aikin daidai sannan yana da kishin abubuwa masu muhimmanci tuba ga Allah a taubatun nasu min jami'i dhunubi wal ma'asi lalle ne mutum ya zama yana tuba ko ya tuba kafin ka tafi aikin hajji ka tutuba don ba lalle ka dawo ba kuma shi kansa aikin hajjin ai daman neman gafarar neman gafarar zunubi ake da shi Ah, manzo Allah ce ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ya ku mutane ku tuba izuwa ga Allah ku nemi gafarar ubangiji tabaraka wa ta'ala yace saboda ni ina neman gafara ina istighfari a rana nakan yi sau ɗari da haka akan alhaji lallai akwai bukatar ka yawaita tuba ka nemi afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan yana da kyau alhazai mutum ya kokari ya kiyaye dukkan dukiya ta haram ina allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karban komai sai mai tsarki Allah tabaraka ta'ala baya karban aikin hajjin da aka yi shi da dukiya ta haram kar mutum ya je ɗebi haram ya tafi aikin hajji da shi ba a zuwa a bauta wa Allah da ƙazanta kowane ɗaya daga cikin ku ya tabbatar kuɗinsa mai tsarki kuɗinsa na halal da shi ya biya kujera duk abin da zai kai ga cin haram a aikin hajji ko mu'amala da haram to ya kamata ka nisance shi yanzu ku duba ƙurai shawa fa ba musulmi ba ne a wancan lokacin da ɗakin ka'aba ya rushe za a zo a jaddada ginin ɗakin ka'aba su dukan suke cewa lalle kada wanda ya kamo su wata dukiya ta haram a wajen jaddada ɗakin allah gininsa to kai yanzu ka taho daga ƙasar ka ka ɗebo dukiyar haram ka ci haram ka taho da ita wannan ba daidai ba ne wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil harami fa anna jabula la abincinka haram abin shanka haram suturarka haram kuma an ciyar da kai haram annabi ya ce ta yaya Allah zai karba maka ta yaya Allah zai karbi aikin hajjinka da ka taho da dukiya ta haram ta kazanta da ka lalle ne alhaji ya yi guziri da dukiya ta halal kuma ya biya aikin hajjinsa da dukiya wacce take ta halal kada mutum ya yi ƙoƙarin tara wa kansa bala'i da masifa ya zo ya abu Allah bai karba ba ku duba yadda aikin hajjin ne yake da wahala abu na gaba shine ana so mutum ya rubuta wasiya duk wanda zai tafi aikin hajji fa ya rubuta wasiya dan da yawa sun zo sun yi aikin hajjin sun mutu kafin su koma suka mutu ko mutum ya mutu a filin hajjin ko kafin ya yi hajjin da yawa ana samun haka wa ma tadri nafsun ma za ta gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut rai ba ta san me za ta yi gobe ba kuma kowace rai a cikin ku ba ta san a ina za ta mutu ba da ka ba wanda yake yayi alkawari wa da shi da mala'ikan mutuwa wai ba zai mutu ba irin wannan tafiya mai girma lallai ne mutum ya zamanto ya yi wasiyarsa ya gaya iyalinsa ko ya rubuta a ƙarƙashin filansa ya ajiye hadisi ya tabbata ingantacce riwayar imam bukhari da muslim wanda Allah yana cewa ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yuridu an yusiya fihi yabitu ne illa wasiyatu maktubatun indahu ai bai kamata ga mutum musulmi ba yana da abin da zai wasiya yana da abin da zai wasiya ya kwana biyu bai rubuta wasiyarsa ba ya kamata a ce wasiyarka tana nan a rubuce a ƙarƙashin filanka to haka in za a je aikin hajji ko za a je aikin umra to ya kamata a yi kokari a yi wannan wasiya saboda sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin abin da za ka yi na wasiyan kai wasiya wa iyalinka da za ka tafi ka basu su ta taqwallah kai musu wasiya cewa su ji tsoron Allah za ka tafi ka bar su kiyaye dokokin Allah matarka ta kiyaye hakkin aure ya'yanka su kiyaye amana da aka bar musu a gida yaranka na kasuwa su ma su kiyaye hakkoki na Allah tabaraka wa ta'ala lalle wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah sannan kuma mutum ya kokari a aikin hajjin sa ya nemi abokin zama na kwarai jama'a duk wanda yake zaune a a ɗakinsa da mai surutu to ya kokari ya canja ɗaki don zai cutar da kai ko wanda zai zo ya bi kai hana ka ibada a harami ko wanda zai zo ya ta ɗaukan ka ta yawo a kasuwa ko wanda zai zo ya ta kawo maka labarai marasa amfani ka baro gida mai kun ka shagalta ka fuskanci ubangiji ta baraka wa ta'ala ka bauta wa Allah shi shi kadai amma ka zo ka shagalta ba aikin hajjin kake yi ba kana ta aikata abubuwa waɗanda suke ba su da ainihin wato amfani saboda ka haɗu da aboki wanda ke ba abokin kwarai ba lallai ka yi ƙoƙari ka abokantaka da masu ilimi a aikin ka da masani a aikin ka da malami in kana kusa da shi a aikin ka da ɗalibin ilimi in kana kusa da shi a aikin hajjinka yanzu musamman alhazai da suke zuwa madina alhamdulillah akwai ɗaliban jami'ar musulunci ta madina suna da ƙoƙari bayan allah a nan neme su zo su yi ta nasiha a nan neme su zo su yi ta tau'iya su yi ta karantarwa har mutum ya gane ya ake ziyara yaya ake umra ya aikin aikin hajji ga sunan suna yawo suna karantar da mutane kyauta amma sai ga alhaji bai damu ba yana ta danne dannen wayarsa yana ta leƙe-leƙen abin da ba zai masa amfani ba don haka rajul ala dini khalilihi wanda Allah ce kowane dan adam yana kan wato mutum yana kan addinin abokinsa fal yanzur adukum man yukhalil lalle dayan ku yi kokari ga waye zai abokantaka da shi wannan na riwayar Imam Abu Dawud ne da Imam Tirmidhi suka rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce sannan kuma eh, bankwana wa iyali bankwana wa abokanai bankwana wa dangi bankwana wa na kusa wannan abu ne mai kyau ga duk alhaji wato idan zai yi tafiya ya wannan aikin ya zo a cikin hadisi sahihi ingantacce riwayar imam abu dawuda manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man arada safaran a duk wanda ya nufin yin tafiya to falyaqul liman yukhallifu ya faɗa ga wanda ya tafi ya bari ya ce astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'u wannan shine addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato karantar da mu mu yi ainihin gaya wa 'yan uwanmu yayin da za mu bar gida akwai wata riwaya ita ma sahihiya za Allah sallallahu ya faɗa riwayar Imam Abu Dawuda astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika wannan shine abin da zaka gaya wa abokinka ainihin idan zai yi tafiya ko ka ce da shi zawwadaka Allahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara laka alkhaira haythu ma kunta waɗannan duk addu'o'i ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar mu gaya yan uwanmu idan za su tafi za su yi tafiya mu kuma in za mu yi tafiya mu gaya musu sannan yana da kyau wanda zai yi tafiya inda hali ya fita ranar alhamis da safe ya eh, fita ranar alhamis da safe wannan sunna ce annabi ya kasance yana kamar yadda aka abu ibn malik Allah ya kara yadda a gare shi ke cewa da ma kanar sallallahu alaihi wasallama ya khuruju kaɗan ne inda manzon Allah zai yi tafiya idan da fi safarin illa yawmul khamis ba ce sai ga yana fita ranar alhamis hadisin imam bukhari ne ya ruwaito shi to amma yanzu wanda aka bashi bukin ɗin jirgi shi ba yanda zai yi sai kawai mu ce duk wanda Allah ya bashi ya samu dacewa ya fito ranar alhamis din to wannan ya samu dacewa kwarai kwarai da gaske sannan kuma ana so mutum ya addu'ar fita daga gida idan mutum zai baro gidansa zai tafi aikin hajji bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah wannan duka addu'a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlama aw uzlama aw ajhala aw yushala alayya yana nan a cikin hisul muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu dazu na gaya muku addu'ar tafiya in mutum zai hau abun hawa zai hau jirgi to ya karanta addu'a ta tafiya alhamdulahi jiragen saudiya in su mutum yake hawa to za a ga suna sa wannan addu'a ta tafiya muna kira mu ma ga jiragenmu na najeriya waɗanda suke jiginar alhazai a matsayinku na jiragen musulmi da kuma ƙasa ta najeriya to ku rinka sawa alhazai addu'ar tafiya yawwa a rinka sawa alhazai a cikin jirgi ana sa musu wannan addu'a ta tashi don jirgin ya yi albarka kuma don allah ya kare wannan jirgi daga dukkan wata fitina wannan abu ne mai muhimmanci kwarai-kwarai da gaske kada mutum ya sakaci da shi yin addu'a idan mutum zai yi tafiya yana cin abubuwa waɗanda ya kamata mu kula da su ya ku yan uwana ah, duk mutumin da zai yi tafiya to yana da kyau idan akwai bashi da nauyin mutane a kansa to ya kokari fa gaskiya ya sauki duk wanda ake bansa bashi zai je aikin hajji to ya tabbatar ya sauke nauyin wato da ake binsa asali ma malamai abin da suka ce duk wanda yake akwai bashin mutane a kansa akwai kudin mutane a kansa to aikin hajji bai zama wajibi a kansa ba abin da ya zama wajibi a kansa shine je biya wannan bashi ka tafi aikin hajji kuma ka ci bashin mutane wannan ba daidai ba ne to ballantana wadda kuma ma zai je ciwo bashin ya ce zai tafi aikin hajji da bashi wannan ba daidai ba ne kuskure ne allahumma illa idan mutum yana da wata harka wasu kila wasu kudinsa ne suka dan makale masa kuma yana tunanin insha Allah daga nan zuwa lokaci kaza a wato zai iya biya wannan ba laifi bane ba kuma matsala ba ce amma mutum da ake bin sa bashi a kasuwa mutum da ake bin sa bashi a ofishinsu mutum da ake bin sa bashi a harkar nomansa da waye gaskiya ya kamata wato ya biya bashin da ke kansa bayan haka yana da kyau alhazai a kiyaye dukkan wani abu sabon Allah ga wayoyin nan da suke hannunmu wallahi idan ba mu yi da gaske ba za mu zo aikin hajjin kuma su lalata mana aikin mu duk wanda ya shagaltu da wayarsa aikin hajji yana kalle kallon kaɗe kaɗe da raye raye da wake wake wallahi wannan kaɗe kaɗe da raye raye da wake wake da tsiraici da kake gani a cikin wannan wayar taka wallahi in ba ka yi da gaske ba sai ya zama sababin da zai lalata maka aikin hajjin ka da haka ina kira ga 'yan uwa na alhazai a yi kokari a kiyaye mu'amala da wayoyi ka ga mutum yana ta danne-dannen waya a haramin manzan Allah yana ta danne-dannen waya ko yau din a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi akwai wanda na gani kawai fim yake ta kallo ya buɗe wayarsa gashi ana zaune ana zikiri masu karatun qur'ani suna karanta qur'ani masu tuba suna tuba amma shi ya buɗe wayarsa saboda yana da data wani fim yake ta kallo yana ta kallon hoton mata yana ta kallon kaɗe-kaɗe wal iyazu billah wal iyazu billah da haka wallahi alhazai ku ji tsoron Allah ku yi ƙoƙari ku kiyaye kada ku fada cikin saban Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce alhajju ashirun ma'alumat faman farada fihin alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj waɗannan abubuwan duk an hana su hatta jayayya hatta musu kaga ana ta musun siyasa a aikin hajji wallahi ba daidai ba ne ko fasikanci ko kalle-kallen mata ko maganganu abubuwa waɗanda ba su kamata ba wannan ba daidai ba ne ba da haka ya ku yan uwana musulmi mu yi kokari mu kula da wannan abubuwa masu muhimmanci kwarai kwarai daga gaske yin su shine zai za mu samu karbuwa kuma mu samu dacewa wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma sai ka ga mun yi aikin aikin ya zama wato aiki ne wanda yake mai kyau so muna fatan Allah ya karbi ayyukan mu Allah kuma ya sa a yi aikin hajji lafiya a kuma yi umra lafiya so yanzu za mu ci gaba da bayani insha Allah ta'ala na abin da ya shafi harka ta ziyara da alhazi ya kamata su mai da hankali a kai da kuma abin da ya shafi umra da sauran bayanai wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai zama na uku insha Allahu tabaraka wa ta'ala